assalamu alaikum sunana abubakar sani abubakar sani kowa sani shahararren mutum ne ba ma a najeriya ba a faɗin duniya baki ɗaya ni ɗan siyasa ne dan kasuwa ne ni kuma a siyasa ta ɗariƙar kwankwasiya nake domin na gamsu da yadda take tafi da harkokinta akwai wani mutum me sunansa wai shi waye abdullahi abbas wai shi ne eh, ciyama na jam'iyya ko shugaban jam'iyya na, na, na jam'iyya mai tsintsiya na ji kana faɗin wasu maganganu cewa wai in an gamu da ɗan kwankwasiya abin da isa na fito nake mai maka da wannan martanin ni ɗan kwankwasiya ne ina daga cikin mutanen da kake cewa a yi kaza kaza kana zagin mu wato a dake mu ko a kashe mu ko a yi mana wane ne to wallahi ka iya bakinka ai kai baka isa komai ba kai matsoraci ma irin ka ɗan gwala ne ni ɗan warura ne ni ɗan samu ne ni zuwa za ka yi mu buga a yi gaba da gaba akwatin gidan ƙofar gidanka ma ka kasa kawo ta abba ne ya cinye ta wallahi kai waye kai a siyasa wanda ana tsami wannan shugabancin kai ba komai bane a siyasa siyasar ka ta kare ba ka da background mai kyau ba ka mu ba za mu zage ka ba domin iyayenka masu mutunci ne a gurinmu domin a cikin kannanka akwai masoyanmu akwai yan kwankwasiya in muka zagi iyayenka mun zagan masu iyaye amma ka sani billahi lazi la ilaha illawa kai kayi kaɗan 2023 daga sama har ƙasa wallahi sai an yi demokaradiyya ba uban da ya isa ya kuma saka mana ya zo mana kama karya mu ci zaɓe ku kuka kwaci zaɓen ai ba ku kuka kwaci zaɓe ba daga sama aka zo aka kwatan muku da an ban mu da kuma mu ga ina kuka isa ku so nawa muna sumar da ku muna ka da ku muka hana ku cin abinci muka hana ku numfashi mai kyau mun ci zaɓe kun kasa bacci sai fa aka kawo muku ɗauki daga sama wannan bata ishe ku ishara ba duk waɗanda suka kawo muku ɗaukin wasu ma sun mutu babu su masu tamin ɗin 2023 wasu ma sun mutu babu su to wallahi ku sani wallahi an daina mana kama kare ba a isa bu wallahi tallahi ba wanda ya isa kuma ya mana kama karya ni ne nan Abubakar sa na gaya maka kuma in kun isa ku fito mu buga gaba da gaba da ku ai lokaci zai zo ka fito tun yanzu kana wani abu maganar da jagora ya faɗa gaskiya ne ba wanda ya isa ya mana kama karya wallahi babu shi ba wanda ya isa ya rusa mana ƙasa ya saka mu cikin tashin hankali da fitina da satar mutane da bakin talauci wallahi ba ku isa ba sai ku je ku yi odar yan daba kuna kawo mana jiha kuna cewa a murda zaɓe a yi kaza mu zuba mu da ku mu gani Allah shege kafasa bismillah